A ranar goma sha uku ga wannan wata na Fabrairu ne babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta ba da odar mallaka gwamnatin tarayya kuɗaɗen da hukumar EFCC ta ce ta gano a gidan tsohon manajan daraktan na kamfanin na NNPC, Mr. Andrew Yakubu da ke can jihar Kaduna. amma lauyan sa Barista amir raji mai lambar san ya gabatar wa kotun bukatar soke odar yana mai cewa hukumar ta efcc ba ta cika sharɗan da doka ta gindaya ba tun dai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu dangane da wannan batu abin takaici ne yadda wato tsofaffin shugabanni suka yi ta'ammuli da kuɗaɗenmu kuma in wannan abu gaskiya ne ka iya cewa ma tsababar rashin imani ne amma kuma babban abin takaicin kuma shine yadda ita EFCC ta dauko wannan abin in ta yi wasa sai daga ƙarshe an wanke shi saboda ba su dauko tsarin da doka ya tsara ba kuma ba sa gaya mutane gaskiya akan abin da yake faruwa a kotu yanzu da yawa daga 'yan najeriya an ce musu kawai kotu ta ce ta ba wa gwamnati kudin bayan ba haka bane ba kotu ta ba da umarni ne na wucin gadi cewa gwamnati ta rike kudin har sai lokacin da aka yi shari'a kuma shari'ar nan ko fara ba a yi ba kuma in ka kula da abubuwan da shi lauyan wannan andrew yakubu din ya kawo na dalilansu na cewa a saki kuɗin in har doka za abu ba siyasa ba kuma ra'ayin mutane ban kai wasa daga karshe sai an saka saboda hukumar EFCC ba ta biyar da doka ta tsara ba tun daga kes din James Ibori kotun koli ta yi bayani dalla dalla cewa idan ana zargi an aikata laifi a guri kaza to kotun gurin ke da hurumi yanzu waɗannan kuɗaɗe ai a Abuja ya matsayin nashi kuma idan an sace wannan kuɗaɗe to a nan abuja ake zargin an aikata laifin amma ita hukumar efcc sai ta zo kotun tarayya da ke zama a jihar kano maimakon aje kotun tarayya da ke zama a abuja in ba za ka shigar a abuja ba sai ka shigar a kaduna inda aka samu kuɗin. barista abdullahi bulama kenan wani lauya a nan kano shi kuwa barista abdul adam fage shawara ya baiwa hukumomin yaƙi da rashawa a najeriya kan bukatar zurfafa bincike a kowanne sha'ani gabanin miƙa shiga kotu gaskiya su federal government su zage dantse wajen nemo wa'anda ya kamata su haɗa kai da hukumomin nasu da kuma wasu lauyoyin na waje wanda su ma dai kamar sun yi shura a wannan aikin a ranka aikin tare saboda gujewa duk irin wa'annan abubuwan saboda in aka ce wai sauri za a yi ce wai an nemo wani abu an maido firar gamman a ƙarshe sai ka ga abin da ake bukatan bai samu ba to ƙwara tsaya a tsefe in dai ana tuhumar mutum ne da yin laifi ai baya tsufa ko a shekara a ce lokacin wato ka akwai wasu abubuwan da zaka ga akwai iya lokacin da ya kamata ka kai kara ma to me zai hana tsaya tsefe kafin a tafi kotun yanzu kaga irin wannan kadai sai kaga an shekara biyu uku ana yi ba amma zo an yi men case din ba ana magana a mai odar da aka bayar ma na karɓar kuɗin ba daidai ba ce daga nan in an ce daidai ce ɗaya bangaren ya ce zai yi akil daga nan in shi ma court court appeal ta ce daidai ne ko ba daidai ba ɗaya bangaren da bai ji daɗin ya ce sai a tafi supreme court to kaga duk irin wannan sannan wani lauyan daga nan ce ne mu dakatar da cajin da ma ake tunanin nan gaban za su kawo sai an gama jin wancan magana akan odar da aka bayar to kaga duk irin wannan ya ga an jagula abubuwa yanzu a yanzu dai kotun tarayyar da ke nan Kano ba ta kai ga sanya ranar sauraron wannan batu ba da lauyan Andrew Yakubu ya bujiro da shi Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano najeriya